addu'an da kuka yi cikin ramadan ku dawwama kai gashi allah na son ya kawo muna mafita to mu yi addu'a kuma addu'an ku Allah ya amsa duniya duka da suka yi baki dai kan Nijar da malumma da talakawa annabi Muhammad ya ce inna nansuruna innama tunsaruna wa turzakuna bi du'afaikum annabi ya ce kuna samun nasara kuna samun agaji saboda raunannunku da raunannu suka hito haka yi addu'a haka yi kunuti insha Allah ya amsa muna yanzu sisa ya nuna mana amman yujibul mutara idza da'ahu ba wanda ke yayi ya fidda wanda ya shiga cikin matsuwa face Allah kuma Allah ya amsa muna ko bai amsa muna ba Allah ya amsa muna mun kai wani minzili a cikin Nijar za a samu na waɗansu dokoki wa'azi ba ka yi shaidai kana da me kana da lansis certificate baka kutuba shi abin da aka ce ka yi baka kaza baka kaza baka kada to ka san zalunci in ya kai karshe shi Allah ya juya abin shi Allah ya juya abin waɗanda suka yi kude tan masu da kansu ba sai yadda aka yi aka yi ba Allah ya kawo su ba da son su bane to ya kamata mu kama musu mu yi addu'a mu roki Allah Allah ya fidda mu cikin kunci kamar Nijar haka arzikin da ke cikin kasa na duniya duka goma sha biyar wai nijar na da goma sha uku hudun duka amma kuma nijar shi ita ta fi kowace kasa kuma talauci Allah ya isa kun kun ga zalunci mu ne duba in ka zo Nijar ka ce ba duniya ka zo ba ministan kula da wato albarkatun karkashin kasa na jamhuriyar Nijar Usman Abarshi ya kawo ƙarshen rangadin da ya shafe kwanaki yana yi a filayen haƙar ma'adanan zinare da uranium a kasar wadda suke yankunan arewaci da tsakiyar kasar Nur Ado Suleiman yana ɗauke da ƙarin bayani Ministan ma'adanan na Nijar ya gudanar da rangadin ne domin tantance halin da filayen haƙar albarkatun ƙarƙashin ƙasar ke ciki, inda kuma ya tattauna da masu ruwa da tsaki a fannin. domin taimakawa gwamnati wajen tsara sabbin dokokin da za su tabbatar da cikakken ikonta kan ayyukan haƙar ma'adanan da Nijar ɗin ta mallaka. Makonni biyu, ministan kula da albarkatun ƙarƙashin ƙasar na Nijar ya shafe yana ziyara a Agadas da kuma wasu yankunan tsakiyar ƙasar, inda ake ayyukan haƙar ma'adanan uranium da kuma zinari. a yayin rangadin ne kuma ya gana da wakilan kamfanonin haƙar ma'adanan da suka hada da orano da global atomic da kuma cnuc na ƙasar sin duk da kasancewarta ƙasa ta hudu a duniya mafi arzikin samar da makamashin uranium niger na ci gaba da zama cikin ƙasashen da ke fama da talauci abin da ya sanya sojojin da suka yi juyin mulki a watan yulin shekarar 2023 suka sha alwashin mayar da hakkin mallaka da kuma cikakken ikon kula da ayyukan haƙar ma'adanan ƙarƙashin ƙasar ga gwamnatin jamhuriyar ta Nijar batun da suka bayyana a matsayin ɗaya daga cikin manyan manufofin da suka sanya a gaba. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ‘yan uwana Nijeriyan mu ko da yaushe muna son abin na ci gaban ƙasar Nijar muna son labari mai daɗi wanda za mu haɗa ma ‘yan uwanmu Nijeriyan su ji daɗi. Alhamdulillahi mun shi wata sanarwa da aka yi inda aka ce duk wata mota wadda take da matrikil na ƙasar benin an hana musu shigo da kaya cikin ƙasar mu ta nijar an hana musu shigo da su shiga cikin ƙasa lome ƙasar togo su ɗauki kaya na 'yan nijar su shigo da su cikin nijar don ku wannan kira da nake ma masu kuɗinmu na nijar wanda suke da motoci to ga dama ta samu ku sa motocinku na 'yan Nijar su ɗauko muku kayayyakinku wannan abu ne mai alkhairi sannan mun sani akwai masu kuɗinmu na Nijar wanda yawanci matrikilkin nan na ƙasar Benin wasu duk masu kuɗinmu ne adda wannan motoci to ku ɗebe wannan matrikil ku sa na Nijar dan ku shigo a dama da ku saboda ƙasar ku ce eh ƙasar Nijar mu dama haka muke so ɗan Nijar a bashi dama in ga abu na ɗan Nijar to a bar na wani wuri a ɗauki na ɗan Nijar saboda shi muka yi kira kwanan baya da cewa gwamnatin Nijar ya kamata ta sai motoci da yawa na jigila na kaya da na transfer na mutane wanda zai rage raɗaɗi zai kawo ci gaba zai kawo kuɗi cikin ƙasar mu ta Nijar wanda wannan abu ne mai alheri shine aka cewa idan wani ya ashe wani zai ɗoka kaga gaya wannan abu ƙasar Togo ita ce za ta samu da arziki saboda duk yau farkin lome ita ce 'yan kasuwanmu suke ka kaya kuma za a zan shigowa da kaya kaga togo motocin togo za a samu transfer zan shigowa cikin kasar Niger sannan motocin Niger za a shigowa da transfer da kaya cikin kasar Niger sai mu ce alhamdulillah gaba dai gaba dai Allah ya ɗauka kasar mu Niger Allah ya zamanar da Niger lafiya Allah ya ganar da mu gaskiya mai aiki da gaskiya waɗanda ba su gane ba Allah ya ganar da su Allah ya haɗa kawunan mu ƙasa ba ta ci gaba sai da haɗin kai to ƴan uwana Nigerian mu haɗa kanmu mu zama tsinciya maɗaurin ki ɗaya idan tsinciya tana game in ka yi mata hakan ga ba za ka iya kari ta ba amma in ka ɗebe ɗa guda sai ka kari da shi kenan mu haɗa kanmu mu aje siyasa mu aje cewa mu wane muke so a'a mu san da cewa martaba ƙasa ta hi muna martaba duk wani mutum duk martaba ƙasa ta hi muna martaba duk wani mutum kina mu aje wani martaba na siyasa lokacin siyasa mu hito mu yi zaɓi wanda muke so in Allah ya bashi nasara ya zan shugaban ƙasa amma yanzu ba lokacin siyasa ne ba lokaci ne na aba Nijar gudunmawa duk wani abin da ke ka ci gaba cikin kasar Nijar shine ya kamata mu runguma duk wani abu da zai ka ci cikin ƙasar mu ta Nijar mu yi Allah waddai da shi wannan shine kiran da nake ma yan uwana musulmi Allah subhanahu wataala Allah ya zama da mu lafiya Allah ya dauka Nijar da yan Nijar da Allah mu waye mu sa abubuwan da muke yi yau bai kamata dan baka sau wanda a saman mulki sai ka taikai ta aibata kasarka ga wasu mutane yau in kun ka diba kun ka gani Nijar mun ga mutane da dama saman TikTok suna ta eh to benen tana da gaskiya benen tana da gaskiya Talo yana da gaskiya wanda kasarka ta yi maka wannan ƙasa da kake yi ko da kana cikin benen ciki idan baka iya magana ka yi shiru ka yi addu'a Allah ya kasasanci sanci amma ba ka wata ƙasa ka ƙyale ƙasar ka wannan ƙasashe da kuke gani suna takaddama da Nijar suna da 'yan adawa su ma Fatir Talo yana da 'yan adawa akwai 'yan benen kin da ba su sonai amma ba taɓa hitowa su ce gara Nijar da benen ba Alasa Watara yana da 'yan adawa he da yanda ba ku zata ba ku taɓa ganin ɗan adawan eh, Cote d'Ivoire ya haito ya ce gara Mali ko Burkina da Cote d'Ivoire ba. Haka Najeriya Tunubu yana da 'yan adawa kala-kala ba taɓa ganin sun hito sun ce gara Nijar da Najeriya ba. Wai abin mamaki abin da ke bani takaici sai ga ɗan Nijar wai yana ta ya ɗauko ɗan Najeriya ya shiga cikin labikin shi ana zagin ƙasa tai ana cima shugabanni na zarahi ko baka son shugabanka to ka san da ƙasarka tana da alhaki a kanka. kasa ɗaya an ka ce ƙasa to wata abu ce can daban sannan duk abin da muke yi 'yan Nijar mu zan sanin mu 'yan Nijar muke yin abin mu wa mu mu bai kamata mu ɗauko ɗan wata ƙasa muna ta cin zarahin ƙasar mu gobe in ya hito ya ci zarahin mu sai ga mun hito muna zagi ne wai shi ba ɗan ƙasar mu ne ba alarki kuma mu muka ba shi dama yau duk 'yan Najeriya ga da suke ta zagin Nijar suke ta zagin Nijar waye ba su dama tare turkin Nijar waɗanda ke ɗauka su cikin layi suke haɗewar so ga dama su suke yi wannan akwai wannan bawan Allah eh, fariko wannan wanda ake ce ma eh, wani na nan fariko mai gemi ko sunan shi ma bai rike ba ai wannan ku bar ganin laihi ne yan Niger ne adda laihi yan Niger suke shiga laifin shi suna tallata shi suna faɗa mai abubuwa yana zagin ƙasa suna dariya suna dariya suna jin daɗi wai traitor zama suna negir wanda ba san komi ba eh, jahilan banza suna ba wai wani dan Najeriya abun nan shi in magana ƙasar shi ce yake yi ba zai raida kai dan Nijar ka zo kana bata ƙasashe shi ba duk da yana yin ta in wanda bai saurari magana gatau yayi tante ya ishe yan Najeriya suna magana siyasar Najeriya kai dan Nijar ka shiga ka shiga cikin ta wallahi suna hidda ka ba su raida sai dai su abin su tuwo na mai na, amma dan Nijar da rishin wayewa wai shi ke ɗoka wai wata ƙasa ta ƙasa ta wallahi ya kamata mu waye musan da cewa ƙasarka tana da alhaki ita ma yanda kake da alhaki gare ta ita ma tana da alhaki a gare ka ba wai dan baka son sojojin da asaman mulki ba to su sojoji ba 'yan Nijar ne ba eh ko ko shi shugaban da kuke karewa farko wa ya kare shi in ba dan sojoji ba bai iya tahiyar kilo guda ba shi kadai sai tare sojoji kina sojoji 'yan ƙasa ne su ma ku musu uzuri abinda ya kamata talaka ya yi addu'a Allah ya ba ƙasa lafiya Allah ya ɗauka ƙasar shi wannan shine ya kamata wai ba wai cani huke ma cani yau ko bai da yana da kusan shekara 60 da wani abu ko 70 tun ba bai rasa kusan shekara 60 da wani abu eh? Salifu Modi duka duka za ne kenan mine ne ƙasan mu ce muke ma su ma kamar gobe sun bar mulki ko ba mutuwa ba suna barin mulki waɗansu su zo kenan in ba mu gina avenir kinmu ba menene za mu zama ko da yaushe bayan 'yan siyasa suna wahal da mu suna suna sace mana ra'ayinmu to Allah ya sa mu gane 'yan uwana ja hankali ne gare mu duka baki ɗaya Allah ya ganar da mu Allah ya haɗa kawunan mu amin ya hayu ya